daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa daga nan tehran mara jamhuriyar musulunci ta iran abubuwan da za mu gabatar muku a wannan lokaci wanda ne ba adam zan kasance tare da ku sune ne labarun duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru sai shirin nan na kokun san daga nan sai ku saurari shirin nan na mu koyi harshen farisanci abinda zai biyo baya shine shiri akan tarbiyya sai kuma duniyar mu a yau sai mu karkare muku da shirin amsoshin fikihu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Iran za ta ƙara yawan sinadarin uranium take tacewa a wuri na sirri. boko haram ta kashe sojojin kamaru ta hanyar amfani da jirgin sama marasa matuki adadin waɗanda ambaliyar ruwan sama ta kashe a afirka ta kudu ya ƙaru zuwa 49 to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun iran za ta ƙara yawan sinadarin uranium take tacewa a wuri na sirri a wani bayani na haɗin gwiwa da hukumar makamashin nukiliya ta iran da kuma ma'aikatar harkokin waje suka fitar ɗazu sun bayar da umarnin da a buɗe wani wuri na daban na sirri domin ci gaba da tace sanarin uranium sannan kuma a mai gurbin bututun tace sanarin uranium ɗin mai mataki na ɗaya zuwa mai daraja ta shida na koli a cibiyar fordo bayanin dai ya zo ne a matsayin mayar da martani ga sanarwar da ta fito ɗazu daga kwamitin alkalai na wato hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa akan iran bugu da ƙari bayanin na iran ya kuma ce a yaushe jamhuriyar musulunci ta iran tana aiki da nauyin da ya rataya a wuyanta kuma har ya zuwa yanzu babu wani rahoto na hukumar makamashin ta nukiliya wanda ya bayyana cewa iran ba ta aiki da ƙa'idojin hana yaduwar makaman nukiliya hakanan kuma bayanin ya ambaci cewa tare da cewa iran tana ɗaukar rahoton da cewa na siyasa ne wanda amurka da ƙasashen turai suka yi da hukumar a matsayin suka mai da ita a matsayin wani makami ba tare da dogaro da wani dalili na ilimi ba har ila yau iran ɗin ta zargi amurka da ƙasashen na turai da wuce gona da iri wajen tsara rahoton da yake cin karo da rahoton da shugaban hukumar makamashin nukiliya ya fitar wanda bai sami wani abu mai shiga duhu ba a cikin shirin na iran na zaman lafiya kwamandan dakarun kada juyin juhar musulunci na iran ya ce babu inda iran ɗin da wato sojojinta da dakarunta na kare juyi ba za su iya kai wa hari ba a faɗin haramtacciyar ƙasar isra'ila kwamandan dakarun kare juyin juhalin musuncin na iran manjo janar hussein islami ya faɗa a yau alhamis cewa abokan gaba suna yi mana barazana da yaƙi sannan ya tabbatar da cewa a shirye suke su fuskanci duk abin da zai faru major general islami wanda ya gabatar da jawabi ga taron dakarun sa kai na basij a nan tehran ya kuma ƙara cewa babu wani wuri komai zurfi da nisansa a haramtacciyar ƙasar isra'ila da ba mu tsinkayowa idan kuwa aka ba mu umarni to za mu yi nasara mu sanya abokan gabayin nadama a gefe ɗaya ministan harkokin wato ministan tsaron tsaro na iran ya bayyana cewa duk wani hari da ake tunanin kawo iran to kuwa zai fuskanci mayar da martani mai tsanani ministan tsaron na iran wato azizi nasar zade ya kara da cewa idan har aka yi yaƙi ya barke, to za a tilasta amurka ficewa daga wannan yankin kuma asarar da za ta yi sai ta rubanya wacce za ta yi wa iran ministan tsaron na iran ya kuma ce abin takaici ne yadda wasu jami'an amurka suka yi barazanar yiwuwar barkewar yaƙi a lokacin da ake tattaunawar nukiliya sannan ya ƙada cewa tehran ba ta maraba da yaƙi amma kuma a lokaci ɗaya ta shirya masa ƙungiyar boko haram ta kashe sojojin kamaru ta hanyar amfani da jirgin sama marasa matuƙi majiyar tsaron ƙasar ta kamaru ta sanar da cewa da dama daga cikin sojojin ƙasar sun rasa rayukansu sanadiyar wani hari da ƙungiyar boko haram ta kai musu ta hanyar amfani da manyan bindigogi da kuma jirgin samars matuki a kan iyaka da najeriya majiyar ta ce an kai harin ne dai a yankin sagami da ke kusa da tafkin chadi a gundumar logun mai iyaka da ƙasar najeriya ita dai ƙungiyar boko haram ta addabi ƙasashen najeriya kamaru da kuma jamhuriyar nijar yankin arewacin ƙasar ta kamaru ya fada cikin wato hare-hare daga kungiyar ta boko haram tun a shekara ta 2014 wanda kuma har yanzu yana ci gaba da faruwa daga lokaci zuwa lokaci to kuna sauraron waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na mara jamhuriyar musulunci ta iran majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin 'yan gudun hijira a faɗin duniya ya ƙaru zuwa miliyan 122 hukumar da ke kula da 'yan hijira da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa mutanen da suke fuskantar yaƙe-yaƙe an tilasta musu yin hijira a duniya wanda adadinsu yanzu haka ya kai miliyan ɗari da da ashirin biyu. a yau alhamis ne dai hukumar da ke kula da 'yan hijira ta bayyana haka tana ƙara da cewa gajiyawar da aka yi na warware faɗace-faɗace da rikice-rikicen da suke faruwa a duniya ne suka ƙara yawan 'yan hijiran daga ciki har da kasashen sudan da kuma ukraine hakanan kuma ta ce tun daga shekara ta 2015 ne dai ake samun koma baya na kudaden da ya kamata a rika bayarwa domin taimakawa 'yan hijira din shugaban hukumar 'yan hijira ta majalisar ɗinkin duniya filippo grandi wanda ya gabatar da rahoto akan halin da ake ciki ya yi ishara da cewa tun daga watan afrilu na wannan shekara ta 2025 da ake ciki aka sami wato karuwar mutane miliyan biyu da suka zama 'yan hijira duk da cewa wani adadin da ya kai mutane miliyan biyu 'yan ƙasar syria sun koma ƙasarsu bayan faduwar gwamnatin bashar al-assad filippo grandi ya ce rikice-rikicen ƙasar myanmar da yakin ukraine da sudan su ne haba haba'isin karuwar 'yan hijira da kuma gajiyawa wajen kawo ƙarshen yakin ƙasa amurka tana cikin waɗanda suka rage yawan taimakon kudaden da suke bayarwa a harkar agaji da kuma wato 'yan hijira yayin da ƙasashe kamar burtaniya da wasu ƙasashen turai suke bayar da kudade 'yan kaɗan. adadin waɗanda ambaliyar ruwa ta kashe afirka ta kudu ya ƙaru zuwa 49 jami'in tafiyar da sha'anin mulki a yankin kef ya faɗa a jiya laraba cewa an samu ƙaru waɗanda suka rasa rayukansu zuwa 49 shugaban tafiyar da sha'anin mulkin a yankin cape oscar mobian ya bayyana haka ne dai a wani taron manema labaru kamar yadda kamfanin dillancin labarin reuters ya na shi wasu yankunan na ƙasar ta afirka ta kudu sun fuskanci saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya hakanan kuma saukar kankara da hakan ya sa aka shiga cikin yanayin sanyi mai tsanani da kuma yankewar wutar lantarki a wasu yankunan ambaliyar ruwan da aka samu a kusa da wata makaranta ta ja motar take dauke da ɗalibai sha uku da hakan ya sanadiyar rasuwar wasu daga cikinsu tuni an tsamo gawakin ɗalibai shida ana kuma ci gaba da neman sauran sauyin yanayin duniya ya shafi ƙasar afirka ta kudu ta yadda a cikin shekarun bayan nan ake yawan samun ambaliyar ruwa a watan afrilu na shekara ta 2022 an yi mamakon ruwan sama da kuma guguwa mai ƙarfi wadda ta rayukan kusan mutane ɗari 400 to ƙarshen labarin duniyar kenan To yanzu sai ga zama domin ajiye sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka da sharhin bayan labaru, shirin nan na kokon san mu koyi harshen farisanci sai shirin tarbiyya duniyarmu a yau sannan za mu karkare da amsoshin fiƙo. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi kuma da haka muke ban kwana da ku ayi sauraro lafiya. To zarhin bayan labaran namu na yau na magana ne game da shirin Iran na mayar da martani ga kudirin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA. E Tehran ta ce ta shirya jerin matakan da za ta ɗauka idan hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta amince da wani kudiri na nukiliya ga Iran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Bagai ya bayyana a ranar Talata cewa an samar da zaɓin Tehran tare da haɗin gwiwar hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar. ya sauki rahoton da babban daraktan hukumar ta iaea e ya fitar a baya-bayan nan kan shirin nukiliyar iran wanda ya ce iran ta gaza bayar da rahoton ayyukanta na nukiliya a wasu wurare uku da ba a bayyana ba tare da nuna damuwa game da tarin uranium da aka tace zuwa kashi 60 cikin 100 bagai ya ce rahoton na rafal grossi yana da nasaba da siyasa kuma na biyan bukatun amurka da kawayenta na turai ne ya kuma ikirarin cewa kalaman grossi sun yi daidai da manufofin siyasa na kasashen da ke gaba da iran ya jaddada cewa iran na sa ran babban daraktan hukumar ta iaea e zai yi allah wadai da barazanar da amurka da isra'ila ke ci gaba da yi maimakon kokarin tabbatar da hakan ya ta cewa bisa ka'idodin hukumar ta iaea e da kuma yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya shirin nukiliyar iran bai taba kaucewa yanayin zaman lafiya ba tuni dai jami'an kasar iran suka soki rahoton sirrin hukumar ta iaea e inda suka yi gargadin cewa duk wani yunkuri akan jamhuriyar musulunci ta iran zai iya kawo cikas ga haɗin gwiwar tehran da hukumar kula da makamashin nukiliyar ta majalisar ɗinkin duniya a tsawon shekarun da suka gabata hukumar ta yi zarge-zarge da siyasa da dama kan shirin nukiliyar iran duk da rahotannin da ta bayar da suka tabbatar da zaman lafiya a ayyukan nukiliyar iran a ranar talata shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran muhammad islami ya bayyana cewa bayanan baya-bayan nan da daraktan hukumar ta iaea e ya yi dangane da cibiyoyin nuclear iran ba su da inganci a fasaha da kuma doka ya kara da cewa waɗannan kalamai wani bangare ne na ayyukan tunani na gwamnatin a kan iran maganganun mr grossi gaba ɗaya ba su da tushe na fasaha hasali ma ba sa bisa doka in shi yana mai bayyana jawabin nasa da cewa ya samo asali ne daga ayyukan tunani da siyasa da gwamnatin sahayuniya wato isra'ila ta ɗauki tsawon lokaci tana yi akan jamhuriyar musulunci ta iran ya ƙara da cewa ta hanyar irin waɗannan kalamai grossi ya nuna a fili haƙiƙanin halayensa tare da tabbatar da cewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka daɗe suna kisa makirci akan iran sai dai jamhuriyar musulunci ta iran tana ɗaya daga cikin yankunan da hukumar ta iaea e ke sa ido sosai hukumar ba taɓa samun wata shaida da ke nuna wani karkatar da shirin nuclear iran na zaman lafiya ba har ila yau tehran ta yi fatali da duk wani yunkuri ko wata manufa ta nema ko kuma mallakar makaman nukiliya a baya-bayan nan dai wannan gangamin ya bayyana a cikin shirye-shiryen wasu kasashen turai na tilastawa hukumar ta IAEA e ɗaukar wani ƙudiri mai tsauri ra'ayi kan ƙasar Iran kudurin da zai iya haifar da maido da takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta kakaba wa jamhuriyar musulunci ta iran a ƙarƙashin matsin lamba da ƙasashen yamma hukumar gudanarwar kan iya ɗaukar irin wannan kuduri a zamanta da ta fara a ranar litinin a birnin vienna jami'an iran dai na ci gaba da mayar da martani akan duk wani kuduri da ko mutum na hukumar ta kula da makamashin nukiliya ta duniya zai ɗauka a kanta iran dai ta sanar da cewa shirin nukiliyar kasar zaman lafiya ne kuma ta sha baiwa hukumar damar gudanar da ziyarce-ziyarce a cibiyoyinta na nukiliya ciki har da ziyarar baya bayan nan da shi daraktan hukumar ta iaea rafael grossi ya kawo a birnin tehran inda ya gana da jami'an kasar ta iran da dama ciki har da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyar ta iran da kuma ministan harkokin wajen iran da kuma shugaban kasar ta iran duka a wani yunkuri na jamhuriyar musulunci ta iran na nuna cewa da gaske take kuma haɗin gwiwa da hukumar ta IAEA e sai dai a koda yaushe idan wannan hukumar ta IAEA e ta tashi tana bayyana wasu bayanai waɗanda Iran take kallo a matsayin wani kamfe na goyon bayan kasashen yammacin duniya musamman Amurka da kuma ƙawayenta a zahon gaba irin kalaman da Isra'ila ke yi game da shirin nukiliyar ƙasar ta Iran. ko kun san. Bismillah ar-Rahman rahim yau Alhamis 22 ga watan Hordot shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 16 ga watan Zulhajjin shekara ta 1446 hijira kamarira har ila yau wacce ta yi daidai da 12 ga watan Yunin shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 111 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 12 ga watan yuni shekarar 1914 miladiya a karon farko a duniya masana sun yi gwajin amfani da zafin rana wajen a wajen birnin alkahira na kasar masar wanda ya fara wannan aikin kuma shine wani mutum ɗan ƙasar jamus mai suna shumon wanda ya tattara hasken rana a wuri guda wanda ya hada da wayoyi zuwa wani inji mai karfin doki hamsin kusa da shi sai injin ya motsa a halin yanzu dai a duniya ana amfani da wannan fasaha ta samar da wutar lantarki daga hasken rana don amfani a wurare daban-daban samar da wuta a gidaje injuna kamfanoni da kuma ayyukan noma da sauransu. Masu sauraro ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 22 ga watan Hordot shekara ta 1139 Hijira Shamsiyya, Muhammad Hussein Fadl Tuni, malamin addini na Musulunci babba ya rasu a nan Tehran. haife shi a shekara ta 1257 Hijira Shamsiya a garin Firdaus da ke arewa maso gabacin ƙasar Iran. sannan a lokacin karatun addini ya yi karatu a gaban manyan malaman addini na zamaninsa wa'anda suka hada da adib nishabur sannan a hankali a hankali ya ci gaba har ya zama babban malami fadil tuni ya kware a cikin fannonin ilimin addini da dama wa'anda suka hada da fikihu usulul fikihu hikima irfan lissafi na nahu da kuma adabin larabci daga baya an ɗauke shi a matsayin malamin adabin larabci da falsafa a jami'ar tehran mirza fadal tuni ya rubuta littattafai da dama daga cikinsu akwai ilahiyat hikmat kadim da hawashi a gefen littafin asfar al'arba na mulla sadra. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta wato 22 ga watan hurdot shekara ta 1969 hijira shamsiya babban malami ayatollah sheikh ali mishkat ya rasu yana ɗan shekara 89 a duniya a nan iran a haife shi a birnin isfahan na tsakiyar ƙasar iran bayan kammala karatunsa na sharar fage a birnin isfahan ya dawo birnin kum inda ya ci gaba da karatunsa a makarantar manya-manyan ɗalibai har ya kai matsayin mushtahidi. Ya yi karatu a gaban atulai Sheikh Abdulkarim Ha'iri Yazdi da Said Hujjat Kokambra'i da Said Muhammad Taƙi Hunsari da sauransu. Daga nan sai ya wuce birnin Najaf na ƙasar Iraki inda ya kammala karatunsa a gaban manya-manyan malamai na lokacin sannan ya rubuta takrirai na malamansa suka wanda suka hada da Ayatollah Abdulkarim Ha'ir Yazdi da Ogo Uddin Araki da kuma Sayyid Abul Hassan Isfahani. masu sauraro ko kun cewa shekaru 32 da suka gabata a ranar irin ta wato 22 ga watan Hordod shekara ta 1972 hijira shamsiya. Rasul Muntazari jami'in diplomasiya mai aiki a ofishin jakadancin Iran da ke birnin Zagreb na kasar Kuroshiya ya yi shahada a hannun Kuroshiyawa a kasar Sabiya. Muntazari dai yana aiki ne a matsayin jami'i mai daukar wato nauyin kula da musulmi a Bosnia wa'anda ke cutarwa. masu sauraro ko kun san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta wato 22 ga watan Hordot shekara ta 1995 hijira shamsiya hamid sabzevari shugaban mawakan gwagwarmaya a nan ƙasar iran musamman a lokacin yakin kare kai daga ƙasar iraki na shekaru takwas ya rasu waƙoƙin sabzevari na gwagwarmaya sun yaɗu a dufaɗin ƙasar iran an haifi hussein montazari wanda ya fi shahara da Hamid sabzibari a garin Sabzivar na arewa maso gabacin ƙasar Iran a shekara ta 1,400 hijira shamsiyya ya fara waƙoƙi tun yana ɗan shekara 14 a duniya sannan yana rubuta dukan waƙoƙinsa da ya rubuta a cikin wani littafi wanda ya ba shi suna Faryod Name. a lokacin da yake wa'annan waƙoƙi dai ƙasar iran tana fama da yaƙe-yaƙe da farko yaƙin duniya na biyu sannan yaƙin shekaru takwas wanda jumhuriyar musulunci ta iran take fafatawa da saddam hussein na ƙasar iraki a lokacin ya yi waƙoƙi da dama waƙoƙinsa sun rabu kashe biyu akwai wa'anda ya yi kafin jin hali musulunci inda yake bayyana irin wahalolin da matsalolin da musulmi a iran suke fama da shi musamman a lokacin fari da kuma zaluncin sarki sha a kan mutanen ƙasar sai kuma na biyu wa'anda ya rera bayan nasarar jin hali musulunci a ƙasar iran a yakin shekaru takwas da suka fafata da gwamnatin ƙasar iraki ta lokacin mafi shahara daga cikin waƙoƙinsa sun hada da amurka allah ya kashe ki a shekara ta 1992 an ba shi lambar girmamawa ta ƙasa a matsayin fuskan da ba za a manta da ita a ƙasar iran ba sannan a rana irin ta wato 22 ga watan hurdor shekara ta 1995 hijira shamsiyya ya rasu yana ɗan shekara 91 a duniya saboda tsufa da gazawar wasu gaban jikinsa آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda a yau da yarda Allah za mu shiga darasi na 175 makon da ya gabata an ji cewa Muhammad tare da abokansa Ramin da kuma Sadiq suna cikin babban dajin nan na lardin Gulistan wanda ke da wurin shakatawa mafi girma a kasar Iran a yau sun tafi wasu ƙauyuka da suke wannan wuri domin ganin irin al'adunsu da kuma yanayin zamantakewarsu sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin amma kafin nan ga kalmomi. Absar. makwararar ruwa خیلی سوسی زیبا میکاو لباس توپاپی مرتوب جگکی تو میبینی کنا گنی آب روا چطور یا یا هوا یعنی اسکا پراکنده می شوند سنا جا وری خوب میکاو همه جا کو سبز کره بو کمشی. گل پره پر کرده است یا چکا اینجا نن همیشه یوشی؟ اینقدر گرگدن حکا روزها رانکو تعطیل رانر هوتو خانواده ایالی زیاد دیوه زیارت زیاره گردش بود ایدو آنها می آیند سنزوا. حرم حباری امامزاده جیکن منزن الله روستا قوی مکان وری تاریخی نه دیدنی نبود ایدو حتماً تبس آنجا چن ما باید برویم مو دول متفی عجیب می بان مامکی حیات پرپاجیا خانه گیده بدونه با تارده دیوار بانگو رسم الادا منزل گده کوچه لونگو مرز ایاکا آن ندارد بشده حوز گورن ترروا شیر آب پمپو شما دوست دارید کناسان ما برویم متپی آب گرم روان زپی بهتر است زیپی کاو عجله کنید کوهنزرتا تاریک دو من عکس میگیرم زن دوکی هوتو من نمیخواهم بناسان مناظر گراره مسکو من از دست بدهم نی ارسه البته کودکی فردا گوبه ما می توانیم برویم زمو ای فرصت دمه کم Kaɗan. امروز Yau. To madalla za ka dai Muhammad tare da Sadiq suna tattaunawa akan ƙauyukan da suke gefen dajin Gulistan. inda Muhammad ya fara ce ma abokinsa Sadiq. این آبشار خیلی زیباست. لباسم مرتوب شده است. wannan makwararar ruwan tana da kyau sosai. Tufafina sun jike. میبینی ذرات آب آبشار چطور در هوا پراکنده میشوند؟ kana ganin yadda ruwan da ke gangarowa yake watsuwa a cikin iska. چه جای خوبی است همه جا سبز است و بوی گل همه جا را پر کرده است wurin yana da kyau ko ina kore ne kuma kamshin ya اینجا همیشه اینقدر خلوت است نن ko یوشه و یکی بابو babu نه در روزهای تعطیل خانواده های زیادی برای زیارت و گردش به اینجا a'a a ranakun hutu iyalai da yawa suna zuwa nan domin ziyara da kuma shakatawa حرم امامزاده هم در همین روستاست akwai hubbaran jikan manzan Allah ne a wannan ƙauyen بله حرم یک مکان تاریخی و دیدنی است ƙwarai kuwa hubbaran wani wuri ne na tarihi da kuma buɗe پس حتما باید به آنجا برویم. عجیب است. حیات خانه های این روستا بدون دیوار است. کنان دول نه مجه چنگ تپس. ابین دبان ماماکی. پرپاجوین جنگ ونن قوین باس دبان گایی. این از رسوم رایج در این روستاست. حیات منزل و کوچه ها مرز مشخصی ندارد. wannan ita ce al'adar ta fi yawa a wannan ƙauye farfajiyoyin gidaje da lunguna ba su da bangaye Bale, ingar حوز wa shira ab dar kuce qarar دارد kwarai kuwa wurin tara ruwa da kuma famfuna suna a cikin lunguna خب اگر دوست دارید به آب گرم زیارت هم برویم بهتر است عجله کنید هوا کم کم تاریک می شود تو idan kana son mu tafi ziyara a wurin da ke da ruwan zafi ma zai fi kyau ka hanzarta yanayin yanayin duhu man chand aks digar migiram nemi khoham manazir zibay injo ro az dast bedaham zan dauke wasu hotuna bana son in rasa wadannan wurare masu kyau albatte fardo ham mitawanim ba ab gan beravim kodayake gobe ma za mu iya zuwa wurin ruwan zafin. Na, forsat kamast, behtar as hamin emruz berawim. A'a, damar da muke da ita kaɗan ce, zai fi kyau mu tafi yau. To madalla an jadda wannan tattaunawa ta gudana yanzu kuma sai a gyara zama domin ga yadda tattaunawa ta gudana a cikin harshen این آبشار خیلی زیباست. لباسم مرتوب شده است. میبینی ذرات آب آبشار چطور در هوا پراکنده میشوند؟ چه جای خوبی است. همه جا سبز است و بوی گل همه جا را پر کرده است. اینجا همیشه اینقدر خلوت است؟ نه در روزهای تعطیل خانواده های زیادی برای زیارت و گردش به اینجا می آیند. حرم امامزاده هم در همین روستاست؟ بله، حرم یک مکان تاریخی و دیدنی است. پس حتما باید به آنجا برویم. عجیب است. حیات خانه های این روستا بدون دیوار است. این از رسوم رایج در این روستاست حیات منزل و کوچه ها مرز مشخصی ندارد بله انگار حوز و شیر آب در کوچه قرار دارد خب اگر دوست دارید به آب گرم زیارت هم برویم بهتر است عجله کنید هوا کم کم تاریک می شود من چند عکس دیگر می گیرم نمی خواهم مناظر زیبای اینجا را از دست بدهم البته فردا هم می توانیم به آب گرم برویم نه فرصت کم است بهتر است همین امروز برویم muhammad tare da abokansa sun tafi wurin da ke da ruwan zafi da ke bubbugowa daga ƙarƙashin dutse wanda masu yawon buɗe ido da dama suke yin amfani da shi wajen wanke jikinsu domin samun waraka daga wasu cutuka musamman cutukan fata bayan nan kuma sun ciri wasu kayan marmari da aka shafka itacensu domin amfanin masu zuwa wurin muhammad ya ji daɗin zuwa wannan babban daji na gulistan inda ya ɗauki hotuna na tarihi tare da abokansa da wasu daga cikin mutanen da ya haɗu da su a wurin idan allah kai mu a mako na gaba za mu ci gaba da shirin a cikin wani darasi to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan kuma muhammad amin ibrahim da ya ɗauki shirin a da ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. tarbiyyar iyali saurari salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata allah ya ƙara mana tsimi da dauriyar sauraron shirin yadda ya kamata shirye wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci yara gara ku dage makaranta sosai yan yara ku bi wa iyaye to yara in mu ne yau masu raro kai dai a gaji da yau dai barkan masu kita duwa a cikin wannan sabon shirin na tarbiyyar iyali a wannan shirin ma za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wancan hira da muka faro da shehun malami muhammad saleh lizare daga birnin yamai ta kasar niger inda ya fara bayyana mai haƙoƙin da ke kan ɗan adam a lokacin ya taka mana birki yau malam zai tashi ne da kan haƙƙin dukiya da ta haɗaka ka. ji ta malam bismillah mun ji cewa wanda kuke zaune tare da shi a cikin gida yana da haƙƙi a kanka makwabcinka ma yana da haƙƙi a kanka abokinka na tafiya ko abokinka na aiki ko na zama da dai makamantan wannan shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙi sharik abokinka wanda kuka haɗa jari da shiya kuke kasuwanci tare ko kuke noma tare shi ma yana da haƙƙi a kanka ko abokinka da kuka mallaki wani abu da kai da shi tare sai kuma haƙƙin abin da ka mallaka dukiyan da ka mallaka dabban da ka mallaka gidan da ka mallaka shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙo gare mu kallazi ta talibahu haƙƙin mabascinka wanda ke bin wanda kake bi bashi shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙo gare mu kallazi yo talibuka sai kuma wa haƙƙin wanda ke bin ka bashi shi yake bin ka bashi yana da haƙƙi a kanka sun mahaƙa sai wanda kuka haɗo wani abu da kai da shi naka daban nasa daba, amma kun haɗo wala Allah kaya ne kuka je kuka saro daga wani wuri naka daban nasa daban amma sai kuka haɗu a mota guda za a ɗauko muku a fito muku da su Aiko mai. to shi ma yana da haƙƙi a kanka sun mahaƙa hasmakal mudda'i alaika sannan akwai haƙƙin ɗan uwanka wanda wani abu ya haɗa ka da shi har ma ya yi ƙaranka yana neman wani abu nasa da ya ce yana hannunka ka ba shi kayansa to shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ya wajabta ma dole ka kiyaye wannan haƙƙin sun ma haƙƙa hasmuka allazi tadda'i alaihi sai kuma haƙƙin ɗan uwanka wanda kake tuhumar cewa kake da'awar cewa kana bin sa wani abu ko kuma ya taka wani haƙƙi naka kake ƙaransa to shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙun mustashiruka sai haƙƙin wanda ya kawo maka laruransa ya bayyana maka buƙatansa yana neman shawaranka to shi ma yana da haƙƙi a kanka bayansa sai haƙƙin almushiru alaika wanda shi kuma zauwa ya baka shawara ba shi yake neman shawara a wajen ka ba zan waye ya baka shawara shi ma yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya wajabta maka dole ka kula da wannan haƙƙin sai haƙƙin wanda ya zo yana neman ka masa nasiha haka wanda ya zo yana neman nasiharka ka nuna masa mafita a cikin lamarin da ya tunkara yake cikinsa yana neman nasiharka wani haƙƙi ya rataya a wuyanka nasa sun haƙƙun nasir laka sai kuma haƙƙin wanda ya zo don ya maka nasiha shi ma yana da haƙƙi a kanka dolinka ka kiyaye wannan haƙƙi allah ne ya wajabta maka haƙƙin sun haƙƙin man huwa bar minka sai kuma haƙƙin shine babba da kai haƙƙin wanda shine babba da kai a gida ko haƙƙin wanda shine babba da kai a shekaru ko haƙƙin wanda shine babba da kai a wurin aiki ko haƙƙin wanda shine babba da kai a ilimi da dai makamantansu ko haƙƙin wanda shine babba da kai a ƙwarewa yana da haƙƙi a kanka dole ka kiyaye wannan haƙƙin allah ne ya ɗora maka wannan haƙƙin. to madalla mun ƙara hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan radiyon birnin tehran malam zai ci gaba da yi mana bayani ne kan haƙƙin wanda ka girma sun haqqu man huwa asgar minka sannan sai kuma a dawo akan haƙƙin wa wanda yake ƙasa da kai ka girme shi da shekaru ko ka fi shi tunani ko ka fi shi hankali ko ka fi shi ilimi ko ka fi shi ƙarfi ko ka san abin da yake nan wurin shi bai sani ba shi ma yana da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙu sa'iluka sannan akwai haƙƙin wanda ya zo da buƙata wajenka yana neman ka biya masa buƙatansa yana roƙonka ne ka taimaka masa to yana da haƙƙi a kanka wanda Allah ne ya wajabta maka wannan haƙƙin sun ma haƙƙu man sa'altahu sawa'un ya tambaye ka ka taimake shi ne da wani abu Madi ko ko ya tambaye ka ne wani abu yana tambayar hanya ina hanyar da ke zuwa wuri kaza ko yana tambayar ka su wani sun wuce a nan ko wani abu mai kama da haka akwai haƙƙinsa da ya rataya a wuyanka sai haƙƙin wanda kai ka tambaye shi shi ma akwai haƙƙin yadda za ka tambaye shi misali haƙƙin wanda ke neman ka bashi ko wanda ke neman shi ba yake neman kai ka bashi ko wanda yake kake nema shi shi baka duk dai kowannen su yana da haƙƙi da Allah tabaraka wa ta'ala dora maka akai sun mahaq man jara laka ala yadaihi musa'atu can baya mun yi magana akan haƙƙin wanda ya taɓa amfaninka da wani alkhairi to yanzu kuma sai haƙƙin wa wanda wani abu wanda ya taɓa cuta maka daga sa ya fito shi ma yana da haƙƙi a kanka sai kuma haƙƙin wanda shi kuma daga ɓangarensa ka samu wani abu wanda ka ji daɗinsa in ma ta magana ko ta aiki mutumin da ya kyautata maka yana da haƙƙi a kanka mutumin da ya munana maka ma yana da haƙƙi a kanka kyautata wannan ne bi ƙaulin ne au fi'ilin ya kyautata maka ne da maganar baki yana da haƙƙi a kanka ko ya kyautata maka ne da aiki yana da haƙƙi a kanka ya munana maka ne da maganar baki yana da haƙƙi a kanka ya munana maka ne a aikaci shi ma yana da haƙƙi a kanka ya yi wannan da gangan koko da kuskure shi ma akwai haƙƙi ya bambanta sun ma haƙƙi millatika ama sannan akwai haƙƙin waɗanda ku da su addinin ku ɗaya a kan addini guda kuki, gaba ɗaya suna da haƙƙi a kanka sun ma haƙƙi zimma sannan akwai haƙƙin waɗanda ku da su ba addinin ku ɗaya ba su ma suna da haƙƙi a kanka don Allah ne ya ɗora muku su sun ma haƙoƙul jariya bi ƙadar ilalil ahwal wa tasarrufil asbab sannan akwai haƙƙoƙi ga sunan waɗanda darura ta kawo su. thank you to masararo ga shi dai mallam ya fara gano bakin zaren idan lokacin ya yi mana irin halin nasa annan kuma za mu dakata a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih zare malamin ahalul baiti a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni aru kunya da na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka. sauraro sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yankin na yammacin Asiya. A yau za mu yi dubi ne akan hakikanin abin da shiga tsakanin da Amurka take a yakin Gaza yake nufi da kuma shigar da kasashen Larabawa kamar katar da Masar a cikin wato shiga tsakanin. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. da dama suna ganin cewa tabbas batun shiga tsakanin da amurka ta ce tana yi a yakin gaza abin dariya ne saboda ta yi tarayya da haramtacciyar kasar isra'ila kacokau a cikin kisan kiyashin da take yi wa al'ummar falasɗinu kuma ba domin girman taimakon da amurkan take baiwa haramtacciyar kasar ta yahudawa ba to da bata iya ci gaba da aikata laifukan yakin da take tafkawa ba a halin yanzu a gaza to a ina ƙasa irin wannan za ta zama mai shiga tsakani har ila yau wasu mutanen suna gaskata abin da ake faɗa na shiga tsakanin ƙasashe kamar masar da ƙatar alhali su ko waɗannan ƙasashen biyu abokan ƙawancen amurka ne shi ma lamari ne da yake cike da ban mamaki ƙasar da masar suna cikin ƙasashen wannan yankin da suke ba da taken cewa batun falasɗinu shine mafi muhimmanci a wajen al'umma ta wannan yanki kuma kare al'ummar falasɗinu daga hatsarin da suke fuskanta daga 'yan sahioniya yana nufin riko da manufofin al'umma da kuma kare ta kuma saboda kafafen watsa labarun waɗanda ake kallo da kuma waɗanda ake karantawa ba su daina magana a kan tattaunawar da ake yi da kuma shiga tsakanin waɗannan ƙasashen uku ba a dalilin haka yana da kyau a yi tambaya akan dalilin da suka sa har yanzu ba kai ga cimma manufa ba ko me yasa ake samun tsaiko da kuma baya na tattaunawar daga lokaci zuwa lokaci a matakin farko yana da kyau mu fahimci cewa a lokacin da hamas ta kai farmakin a ƙasa a shekara ta 2023 gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila tana ƙarƙashin da kuma hannun tsauran ra'ayi ne da wuce gona da iri gwamnatin da take a ƙarƙashin Netanyahu da waɗanda suke zagaye da shi ita ce mafi tsatsauran ra'ayi a tsawon tarihin wannan haramtacciyar ƙasa kuma abin da yake rike da ita take ci gaba da wanzuwa shine zurfafawa wajen riko littafansu na addini da aikata abin da yake cikinsu a kan yankin falasɗinu littafai ne dai da suke gurɓatattu da kuma munanan manufofi akan al'ummar falasɗinu da ma al'umma wannan yanki da duniya baki ɗaya don haka bai zama abin mamaki ba da suka yi amfani da abin da ya faru na farmakin a ƙasa wajen tabbatar da mahangarsu ta addini ta wuce gona da iri manufofin kuwa da suka bayyana sannan kuma suke faɗi cewa su ne suke son ganin cewa sun cimmawa sun haɗa da rusa ƙungiyar hamas baki ɗayanta ta fuskar soja da kuma hana ta ci gaba da tafiyar da sha'anin mulki a gaza sai kuma wasu manufofin na ɓoye da ba kasafai suke bayyana su ba duk da cewa dai a yanzu sun fara fitowa fili masu tsatsauran ra'ayin suna magana a kansu su ne mamaye yankin gaza da gina matsugunan 'yan shara wuri zauna a cikinsa bayan korar falasɗinawa da tilasta musun hijira ko dai su fita saboda an lalata duk matsugunansa duk wani abu da rayuwa take da bukatuwa da shi a gaza ko kuma a gabatar musu da cewa za su iya tafiya wasu ƙasashe na duniya amma ba su taimako har ma ta kai ga wasu rahotanni suna magana a kan cewa haramtaccen ƙasar isra'ila da amurka tare da ita suna tuntuɓar wasu ƙasashen afirka a kan su aminta su karɓi bakuncin Falasinawan. za a gina musu matsugunai da wato unguwanni sannan da makarantu a duk ƙasashen da suka buƙaci su zauna a cikinsu to hakanan kuma yana cikin manufar da waɗannan hatsatsauran ra'ayi suke son cimma shine kawo ƙarshen duk wani nau'in gwagwarmaya a cikin yammacin kogin jordan sannan kuma da mayar da yankin zuwa matsugunan yahudawa bayan an tilasta wa mazaunansa batun yin hijira. a lokacin da yaƙi yake kan ganiyarsa an sha jin shugabannin 'yan sahiyoniya daga cikinsu hada na tanyahu suna sukar gwamnatin kwarekwarewar falasɗinu Tanyahu ya taɓa cewa manufar wannan gwamnatin da hamas ɗaya ne shine rusa haramtacciyar ƙasar isra'ila illa iyaka hanyoyin da za su yi amfani da su ne suka bambanta a halin yanzu ma ta kai ga jakadan amurka a haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a cikin kwanakin nan ya fito yana maganar cewa duk wasu masu tunanin a kafa gwamnatin inu to sai dai su nemi wata ƙasa inda yake mai da martani ga ƙasashen faransa da wasu ƙasashen turai da suke cewa za su yi furuci da daular palestino yake faɗa musu cewa to a nemi wata ƙasa can ba yammacin kogin jordan ba inda za a kafa wannan daular ta falasɗinawa kuma saboda amurka tana nuna cikakken goyon bayanta ga haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda a cimma manufofin da suka sa gaba ta bayyana a fili tana son kaiwa a gare su wannan manufofin kuma saboda mafi yawancin kasashen larabawa ba su son kungiyar hamas don haka ba su damu da a kawo ƙarshen yaƙi ba balle a koma yadda ake gabanin farmakin aksa wato kamar yadda haramtaccen ƙasar isra'ila take son ganin bayan ƙungiyar hamas wasu daga cikin ƙasashen larabawan sun yi tarayya da ita akan wannan manufa A dalilin haka bai zama abin mamaki ba da ya zama da baki ɗaya tattaunawar da ake yi manufar ta tsagaita wutar yaƙi ce ta wani ɗan lokaci saboda haramtacciyar ƙasar isra'ila ta dawo da fursunoninta a kuma shigar da wani kayan agaji wanda ba zai maganin yunwa ga mutanen gaza ba sannan kuma a sake komawa yaƙi ya kuwa fito fili cewa netanyahu yaƙi amincewa da tsayar da yaƙi baki ɗaya ya sake bude kai wa gaza hare-hare matsanani tsanani bayan yarjejeniyar yadda aka cimma a ranar talatin ga watan sha-daya na shekara ta da 2023 kenan yana son cimma dukkanin manufofi biyu na sirri da kuma na bayyane a nan yana da kyau a yi ishara da cewa gajiyawa wajen cimma waɗannan manufofin ta hanyar ƙarfin soja shi yasa ya buƙaci ganin amurka ta yi amfani da nata dabarun domin cimma waɗannan manufar musamman ma da bisa la'akari da yadda ƙin jinin haramtaccen ƙasar isra'ila musamman yake ƙaruwa a cikin ƙasashen duniya ba ma dai ƙasashen turai da amurkan da kuma haramtaccen ƙasar ta yahudawa suke da ƙawance da su masar tana da alaƙa da ƙungiyar hamas ta fuskar tsaro mai ƙarfi saboda dalilai na kusanci yankin rafa a bangaren Falasɗinu yana ƙarƙashin jami'an tsaron hamas ne yayin da ɗaya bangaren yake hannun masar dole ba don an so ba ta sa bangarorin biyu suke yin aiki tare duk da cewa suna da saɓani gwamnatin masar dai ta yanzu ta kawar da gwamnatin ikhwan musulmi ne yayin da ita kuwa hamas 'yar ikhwan ce ita kuwa ƙasar ta baiwa 'yan hamas masauki kuma tana baiwa yankin gaza taimako na kuɗi a kowace shekara a dalilin haka waɗannan ƙasashen biyu suna da damar da za su iya yin tasiri a kan hamas to amma shi netanyahu yana da wata manufa ta daban baya son yakin ya tsaya baki ɗaya har sai ya cimma abin da ya kira nasara tsagwaranta domin idan bai ci gaba da yaƙi ba gwamnatinsa za ta rushe saboda mafi yawancin mambobin gwamnatin tashi tsauran ra'ayi ne da wuce gona da iri waɗanda suke son ganin cewa ana ci gaba da zubar da jini da zarar an tsaya za su fice daga gwamnatin saboda sha'awar su da shan jini da ganin ana yi wa falasinawa kisan gilla dangane da abin da ya shafi tattaunawar bayan fage da ake yi a tsakanin hamas da haramtaccen ƙasar isra'ila kuwa da kuma rawar da wasu bangarori daban-daban suke takawa a ciki ya fito fili cewa tun bayan farmakin a ƙasa har yanzu amurka ce take rike da akalar abin da yake tafiya da kuma nausar da shi inda take so na biyu isra'ila ce take rika sarrafa abin da yake kai da komowa su kuwa kasashen masar da qatar ana amfani da su ne kawai domin a yi matsin lamba a kan ƙungiyar hamas iyakarta kenan ko kuma su samu mafita idan tattaunawar da ake yi da hamas ɗin ta kusa rushewa kuskure ne wani mahaluki ya tsammaci cewa donald trump ko wani shugaban amurka zai ɗauki wani mataki wanda zai ci karo da manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila duk abin da za a yi sai ya tabbatar zai kare manufofin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ne an sauraro a nan za mu da sa'aya kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na ga ta koyuwa mu na intanet www.tv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. matasa. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na dan matasa. Shiri ne dai wanda muke bujiro muku da matsalolin da suke fuskantar rayuwar matasa. To a yau za mu mai da hankali ne akan ɗaya daga cikin matsalolin da rayuwar ta samari da matasa take fuskanta, wacce ita ce rushewar iyali, ko dai ta hanyar mutuwar aure. ko kuma mutuwar ɗaya daga cikin mahaifa ko kuma rashin tsayayye a cikin iyali wanda zai rika kula da tarbiyyar yara idan ku hakan ta faru to rayuwar matasa kan fada cikin matsaloli saboda rashin tsayayye mai sanya idanu da kuma kula da su to sai a kasance tare da mu domin a ji yadda wannan shirin zai kasance. a cikin birnin katsina da ke jihar katsina a arewacin najeriya gwamnati ta kafa cibiyar ba da horo domin kula da yara da matasa da kuma samari waɗanda suke fuskantar matsaloli a rayuwa da kuma da za a inganta tarbiyyarsu daga cikin waɗanda wannan cibiyar take kula da su da akwai waɗanda suke fitowa daga wato iyalan da suka rushe ko dai saboda ɗaya daga cikin dalilan da muka ambata a sama ko kuma wani lokacin yara waɗanda za su tashi su buɗe ido su girma ba su san ɗaya daga cikin mahaifansu ba musamman ma dai mahaifi to domin jin cikakken bayani akan wannan matsala shirin ya tuntuɓi malam musa su wanda ɗaya ne daga cikin masu sanya idanu akan matasa irin waɗannan da kuma kula da wannan cibiya ga bayarin da ya fara yi mana dangane da abin da ya shafi matsalar yara da suke fitowa daga iyalan da suka rushe. To, alhamdulahi matsalolin da ke jazawa yaran da suke samun matsala har yake kai su zuwa wannan wurin na cibiyar horar da ko kuma gyara tarbiyya ta matasa da ke garin a jihar katsina wadda take a babbar riga shine abubuwa ne waɗanda suka taru suna da yawa da matsalo amma <clears throat> ɗaya biyu ko uku daga cikinsu shine na ɗaya akwai abin da ake cewa a gidan da ya zamanto an samu mutuwa aure to a wannan mutuwa auren zan iya kasa ma shi wajen gida uku shi ma na farko za ka ga uwa ba ta gida sai uba ya auri wata mata ɗaya kenan ko kuma uwa ta mutu ta bar uba ko kuma uba ya mutu ya bar uwa to waɗannan su ne abubuwa guda uku da muka yi la'akari wanda yana ba da matsala a kai saboda rashin kyakkyawar kulawa ga yara ko kuma musgunawa da ake wa yara to za a ga sai ya shiga cikin wata tangaririya ta gari wadda zai kai ga tarbiyyar ta lallace wannan shi ne babban matsala ta farko wadda ta fi ci mana to a ɓarya saboda kusan idan muka kasa gidan yaran da muke da su kishi ɗari ina tabbatar ma kishi tamanin da biyar duk wannan matsalar bugu da ƙari malam musa ya yi mana bayani akan kowane nau'in laifuka ne matasa da samari da suka fito daga rusassun iyali suke fadawa a ciki inda ya yi mana bayani dalla-dalla kamar haka. Eh alhamdulillah abubuwa biyu suka ce fuskanta a nan. Babban matsalar shi ne akwai sace-sace saboda akwai wani wani kes da na sani cewa yaro ne wanda baya tare da ubansa da uwansa matar babansa take sa shi ya sata ya sace kuɗin uba ya kai mata ita kuma kawai sai ta ɗauki ɗan wani abu ta bashi ta je ta ci gaba da shagalinta sace-sace wannan dan akwai kananan yaran ni da na sani waɗanda ba su wuce shekara sha ɗaya sha biyu ba ina jin suka ɗauki naira mai gugar naira wajen dubu ɗari biyar ba abinda da kuma suna fita suka bada su sahilin nan sai matsala ta biyu ita ce ta wannan shaye-shayen maganin duk da ka sani na maye ko na kasan na tari ne aka maida suna kiran shi syrup to su ne suka maida a suke sha ya kasance sun ji daɗin jikinsu da natsuwa da sauransu su shigo cikin gari to a waɗanda muke da su eh, daba dai kamar shiga cikin harkar daba ba mu cika samun kes a kan wannan ba sai dai gaskiya waɗannan abubuwan guda biyu da na gaya ma na sace-sacen da kuma na shaye-shayen su ne meja sun waɗanda muke da su manya guda biyu din na ɓangaren eh, broken home ɗin da muke da shi za a ga gida ya fashe wannan ya nashi wuri tunda baka da abincin da ci dole yaro ya tafi sata yayyawun sata yayyawun dauke dauke tufafin ma da zai sa bai da shi saboda uba bai kula ba ko kuma uwa tana can wani wuri tana aure bata san abin da ke faruwa ba bata kula ba ita ma da haka ya za a yi yaron ta yaro ya saka riga mai kyau da yake so to shine ko dai ya bi waɗancan matasan da na gaya ma a baya ko kuma ya koma ya ɗauki abin da ba nashi bane ba sai kuma wannan harkar shaye-shaye. Nam to dangane da hanyoyin da ake amfani da su a cikin wannan cibiya na gyara tarbiyyar samari da matasa mun samu ƙarin bayani daga malam musa inda yake cewa hanya ce wadda ala'ayi halin wani abun kamin dai mu je ga matakin ƙarshe shine na addu'a da sauransu hanya ce wadda baki ɗaya da gwamnati da ma'aikatan wurin da iyaye ake sa hannu baki ɗaya domin tallafa wa juna tunda akwai shawarwari da ake badawa na zama akwai matakin farko dai tukun bacin duk waɗannan matakan da ake yi na kawo yaro a wajen an kawo shi an aje to matakin farko shine akwai malaman asibiti waɗanda shin babban matsalar da yake fuskanta shin ta danganci asibiti ɗaya kenan sannan akwai matakin masu ba da shawara irin kayan sulas kenan to matsalan ba ta asibiti ba ce koko ta asibiti ka ga malaman asibiti za su yi nasu kansular su kuma za su yi nasu to idan masu ba da shara suka zauna suna nasu to akwai kuma malaman addini to malaman addini nan kaga duka janibin na wannan bangarorin guda uku suna tafiya da juna ne a idan an matsalar bata danganci asibiti ba sosai to shikenan waɗannan bangarori guda biyu masu ba da shara da masu addini to su za su zo saboda me malamin addini shi zai zo ya ci gaba da kafa tarbiyyar addini a cikin yara a jikin a tare da yaran sannan shi kuma ya ba da shawara yana kula yana bi da zama da shawara da lallashi da ban magana to wannan shine babban aikin da ake yi a ciki a bisa banda waɗannan kuma akwai ayyukan da ake koya musu wanda zai ɗebe musu kewa daga waɗancan abubuwan da suka bari na waje zuwa tsawon lokaci sannan kuma akwai eh, duk bangaren da masu ba da shawarar ne ga su councilors din a irin lokacin wasanni haka wanda zai ɗaya musu kewan yan uwansu da suka bari ko abokansu da suka bar waje suka zo nan a ciki suka zauna to sannan kuma iyayen yara su ma suna taimakawa akan keɓe wani lokaci a ce su zo su gana da yaransu su zauna su ziyarce su zauna da su su ba su shawarwari su ma domin su kwantar masu da hankali wannan shine abubuwan da aka ake muke yi na gaba da yadda za mu shawo kan a matsalan waɗannan yaran masu waɗannan matsaloli a takaice kenan. Duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ruwa barna. Duniya kashe To ma saurare za mu dasa aya a nan ba domin shirin namu ya ƙare ba sai yawai saboda ƙurewar lokaci. Kuma da yarda Allah za mu ci gaba da tattauna wannan matsala wacce ta shafi rushewar iyali da kuma yadda take jefa rayuwar matasa da samari a cikin fuskantar matsaloli daban-daban. da fatan za a kasance tare da mu a shiri na gaba domin a ji ci gabansa daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu duniya ƙasan matalauta to duniya akwai ma'azinta duniya ƙasan ma'azinta to duniya akwai matalauta Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin jihal musulunci na iran ayatullah said ali hamna'i allah ya kara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun fara gabatar da tambayoyi ne kan hukunce-hukuncen alkibla sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba sai ku gyara zama don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya shin sallah ta inganta a kowace kusurwa a lokacin tsananin yaƙi da ba zai yiwu a tsaya tantance a kibla ba amsa idan mutum bai samu zaton wata kusurwa a matsayin alƙibla ba kuma akwai yalwan lokacin sallah to itiyaɗi wajibi ya yi sallah a kusurwoyi hudu amma idan babu isasshen lokaci sai ya yi sallah a kusurwoyin da yake zaton nan ne alƙibla gwargwadon lokacinsa tambaya da a ce an san wurin da ake fuskantar ka'aba mai tsarki a wani gefen duniya ta yadda idan wani layi na tsaye ya bi ta tsakiyar ɗakin ka'aba ya haɗu da gefunan na duniya ya ratsa ta kan tsakiyar duniya sai ya fito ta wani ɓangare ta yaya mutum zai fuskanci alƙibla a can amsa ma'auni na wajabcin fuskantar alƙibla shine fuskantar ɗaki mai alfarma daga kan doron ƙasa ta yadda mutum zai fuskanci ka'aba A kan tsarin ƙasa na doron duniya da ke maka a bar girmamawa don haka yana kansa idan mutum ya tsaya a wani wuri a kan wani doron ƙasa kuma ya kasance layukan da suka tashi daga inda yake ka ratsa ta saman doron ƙasa zuwa ɗakin ƙaba sun yi daidai da tazararsu to mutum yana da zaɓin fuskantar alƙibla daga duk inda ya ga dama amma idan ya kasance nisa daga wasu bangarori ya ragu ko ya fi guntu da adadin da zai saba da shi duk da gaskatar fuskanta a bisa al'ada wajibi ne a kansa ya zaɓi bangaren da ya fi gajarta tambaya idan mutum ya kasance a cikin wani yanayi da gaba ɗaya ya jahilci alkibla kuma ba shi da wani zaton wani wuri a matsayin alkibla? menene wajabcin da ya hau kansa kuma a wace kusurwa zai yi sallah amsa a cikin wannan tambayar wajibi ne a bisa itiyadi a yi sallah a kusuroyi hudu idan kuma babu isasshen lokaci na yin sallah hudu sai ya yi sallah gwargwadon lokacin da zai ishe shi yin sallah a wannan lokaci tambaya ta yaya za a tantance kusurwar alƙibla kuma yaya sallah za ta kasance a ƙarshen dungun ƙarshen duniya ta arewa da kuma ta kudu amsa tantance alƙiblar dungunan ƙarshen duniya biyu shine tantance mafi guntuwar layi akan doron ƙasa tun daga wurin sallah zuwa wuce saman ƙasa zuwa ɗakin ka'aba sannan ya fuskanci wannan layin bayan tantance shi yanzu kuma za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen wurin mai sallah kamar haka tambaya wuraren da gwamnati a zalima ta kwace da ƙarfi shin ya halatta a zauna kuma a yi sallah a wurin ko kuma wucewa ta wurin amsa abin tsammani shine sanin wurin na kwace ne yana ɗauke da hukunce-hukunce da kuma tsarin ƙasar da aka kwace tambaya menene hukuncin yin sallah a ƙasar da ta kasance wakafi yayin da tuni gwamnati ta fara amfani da ita kuma ta gina makaranta a kai amsa idan mutum ya yi tsammani kuma tsammanin da yake da tabbacin yin amfani da wurin yana da hujjar shari'a to babu matsala wajen yin sallah a cikinsa tambaya idan mutum ya yi sallah na tsawon lokaci kan daddumar sallah ko sallah da tufan da aka ɗinka da kuɗin da humusi ya hau kansa menene hukuncin wannan salloli amsa sallolin da ya yi su da suka gabata sun kasance masu inganci tambaya shin da gaske ne mazaje su tsaya a gaban mata yayin sallah amsa babu laifi mace ta tsaya a layin da namiji yake ko ta tsaya a gabansa idan ya kasance a tsakaninsa akwai tazara gwargwadon takun hannu a bisa itiyadi tambaya menene hukuncin sanya hoton imamu Khomeini Allah ya yarda da shi da kuma hotunan shahidan juyin juyin halin musulunci a masallatai ganin cewa mai girma imamu Khomeini Allah ya kara masa yarda ya kasance ya bayyana cewa bukatar rashin yarda da sanya hotuna a masallatai kamar yadda akwai maganar da ke yaduwa kan makaruhi ne yin hakan amsa babu matsala akan haka amma idan ya kasance a cikin falo ne kuma yana da kyau a rufe shi da wani abu a yayin sallah tambaya wani mutum yana zaune a gidan gwamnati sai ya faɗaka tsawon zamansa a wannan gidan an ba da umarnin wajibcin tashinsa menene hukuncin sallarsa da azuminsa bayan wa'adin da aka yanke na tashinsa amsa idan jami'an da abin ya shafa ba su ba shi izinin yin amfani da gidan ba bayan wa'adin aikin da aka tsara to yin amfani da wannan gida ana ɗaukarsa a matsayin gasabi wato yin amfani da abin kwace tambaya shin ana ƙin yin sallah akan dadduma mai zane ko akan ƙasa mai rubutu amsa babu laifi yin sallah a kansu amma idan sun kasance hanyar da za ta samar da hujja ga waɗanda suke zargin 'yan shi'a to wajibi ne a nisanci yinsu don yin sallah a kansu idan kuma zai wajabta janye hankali da kautar da zuciya daga kan sallah to sallah a kansu makaruhi ne. tambaya idan wurin da mutum ke sallah ba mai tsarki ba ne amma wurin sujada ya kasance mai tsarki shin sallarsa ta inganta amsa idan najasa a wurin bai kai ta yadda za ta iya yaduwa zuwa tufafi ko jiki ba kuma wurin sujada yana da tsarki babu matsala yin sallah a wannan wuri tambaya ainihin ginin sashin da muke aiki a cikinsa ya kasance makabarta a baya an ƙaurace masa tsawon shekaru arba'in da suka gabata kuma a kansa kafin shekaru talatin an gina wannan gini a halin yanzu an gina dukkanin filayen da ke kewaye da sashinsa ba a bar wata alama ta makabarta ba dangane da abubuwan da aka ambata a sama Muna fatan za ku fayyace hukuncin sallah da ma'aikatan ke yi a wannan sashi, shin yana da inganci ta fuskar shari'a ko a'a. amsa babu wata matsala a cikin amfani da gudanar da sallah a wannan fanni sai dai idan ta hanyar shari'a an tabbatar da cewa filin da aka yi gini da aka ambata an ba da shi ne a matsayin wakafi na binne mamata sai aka karbe shi aka ta da wannan gini a cikinsa ba ta hanyar da shari'a ta shimfiɗa ba tambaya matasa muminai sun yanke shawarar don haɓaka kyawawan halaye domin yin sallah a wuraren shakatawa na kwana ɗaya ko biyu a mako sai dai wasu jigajigai na dattijai sun nuna damuwarsu kan wannan batu cewa babu tabbas kan mallakin filin shakatawar menene hukuncin yin sallah a cikinsa amsa babu matsala wajen yin sallah a wuraren shakatawa da ake da su a yanzu da sauransu kuma ba za a kula da batun cewa akwai yiwuwar wurin kwace ba ne to wurin gasabi ne ba tambaya ɗaya daga cikin makarantun tsakiya a wannan birni filin mallakin wani mutum ne bisa taswirar birnin an ayyana cewa ya kamata a mayar da wannan fili zuwa wurin shakatawa bayan haka saboda buƙatar gaggawa tare da amincewar hukumomin da abin ya shafa an yanke shawarar mayar da ita makaranta da yake mai wannan fili bai gamsu da mallakar da filin ga gwamnati ba kuma ya nuna rashin amincewarsa da yadda ake gudanar da sallah da sauran ayyukan addini a ciki kan haka muna fatan za ku bayyana mana fatawarku mai daraja kan wannan matsala dangane da tsayar da sallah a wannan wuri amsa idan ya kasance mallakar filin ta hanyar shari'a ce da ya dogara da dokoki da ya fito daga majalisar shawarar musulunci kuma ya samu amincewa daga majalisar kiyaye doka to babu matsala yin sallah da sauran harkoki a cikinsa tambaya a garinmu akwai masallatai guda biyu da ke makwabtaka da juna da bango ya raba su a wani lokaci da ya wuce wasu tawagar muminai sun yi nufin rusa wani babban sashi na bangon da ya raba su don haɗa su wuri guda hakan ya wurga wasu cikin rudu ko shin ya halatta yin sallah a waɗannan masallatai biyu kuma suna ci gaba da nuna shakku kan matsayin waɗannan masallatai biyu muna fata za ku fayyace mana matakin da ya dace dangane da wannan batu amsa cire katangar da ta raba masallatan biyu baya haifar da matsala wajen yin sallah a masallatan tambaya A kan babban hanya akwai gidajen abinci kuma a gefen su akwai wuraren sallah inda idan wani bai ci abinci a gidan cin abincin ba shin ya halatta ya yi sallah a wurin ko kuwa dole ne sai ya nemi izini ko kuma babu bukata amsa idan akwai yiwuwar wurin sallah na mai gidan abinci ne kuma amfani da masallacin ya taƙaita ne ga masu cin abinci a gidan abincin to dole ne a kan mutum ya nemi izini. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya.